Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa da wannan maraicen Laraba 23 ga watan Maris Assalamu alaikum. Kuna jin mu ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voa hausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku ji mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fai. Tare da Halima Jumrau. Gwamnatin Switzerland na shirin mayar wa Najeriya ragowar kudaden da suka ɓace a zamanin mulkin marigayi Sani Abacha. Ragowar kudaden sun kai kimanin dala miliyan 321. A makon jiya kun fara jin muhawara akan wannan batu. Da Abacha na raye, da za a yi ta wannan maganar, an yi da ake yanzu bata fita zamanin Abacha ba, mutanen da ke gani ka dinga jin biliyoyi da yadda ake magana har ta addu'a ta biliyan hudu da digo shida shi a bacci nan fa ya mutu shi yasa ake ta gano wannan abun akwai wanda suka rike kasan nan fa da dama da mewa ma satan da suka yafi na bacci amma da shike su suna raye 'Yan Najeriya da yawa na ta faɗar yadda suke so a aiwatar da waɗannan kuɗaɗe. Shin akwai yiwuwar samun biyan wannan bukata tasu ko kuwa? ya kamata mutane su gane cewa duk wani abun da ba a sashi a kasafin kuɗi ba zai wuya a ce za a zo a ce za a yi muku wani abu wanda baya cikin kasafin kuɗi yan majalisa su ne waɗanda ya kamata mu takurawa saboda a yi ƙoƙari a sashi a cikin kasafin tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook da kuma labarin ɗan iya yau akan matsayin Najeriya a jin daɗin rayuwa a jerin ƙasashen duniya kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoto. Za ku ji duka a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Shin da marigayi janar Sani Abacha yana da rai da za a yi ta zargin shi da satar kuɗin Najeriya? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook ga kuma amsoshinku. Dama don ba shi da rai ake taɓaɓatu, amma idan gaskiya ake so, a waiwaya baya mana a hango shugaba Jonathan Obasanjo da Janar Babangida. Duk waɗannan akaunt ɗinsu na gida da waje a cike suke da dukiyar mu ta ƙasa, saƙo daga buba mai go gashuwa. gashuwa. Idan muka yi la'akari da yadda ake yaba wasu daga cikin tsofaffin shugabanni kamar su Sardauna da Tafawa ɓalewa. To na tabbata shi ma Sani Abacha da abin arziki ya yi, to da an yaba masa. Saboda haka babu laifi don an binciko irin ta'asar da ya tafka a lokacin mulkinsa, saƙo daga Idris M. Idris da Maturu, ɗan kishin ƙasa. Hmm, yau da gobe kenan. ai sam sam hakan ba za ta taɓa yiwuwa ba matukar da general yana nan raye to wallahi da wani mukami ma za ka ji an bashi amma da yake rai ya yi halinsa sai bita da kulle ake mashi shekara da shekaru. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shugabanni masu adalci ya ji kan General Sani Abacha tare da 'yan wanda suka rigaya mu gidan gaskiya amin sako daga Rabi'u Nuhu na Bukka. Haba yau da gobe an ce mutuwa mai tona asiri. Idan da General na raye, ai ba za a ji wannan ba, saboda akwai waɗanda suke raye sun yi abin da ya fi Sani Abacha, amma shiru kake ji, babu mai ambatansu. su. Kai ko ba badakalar NNPC kaɗai ai ta shafe abin da ake zargin marigayi General Abacha. General Uban General sai baka nan ake ambatanka Allah ka jikan Abacha. Amin. Sako daga Kabiru Babandi. gaskiya inda yana da rai ba za a yi masa haka ba domin idan muka duba akwai waɗanda su ma suka rike mukami makamancin nasa kuma ana yi masu zargin sun yi handama da babakere da dukiyar ƙasa amma ana kallon su kiri-kiri sun gagari hukunci Kai sai ma karrama su ake a matsayin wai iyayen ƙasa. Sako daga Malam Kamilu. Yau da gobe, ai na General Sani Abacha ne ya fito fili da ke baya raye. kuma sun ga iyalansa babu wani takamaime tsayayye shi yasa suke yi musu wannan tozarci amma akwai waɗanda suka fi shi sata kira da zan yi ga gwamnatin tarayya su yi haƙuri da abin da suka kwato haka sauran da ya rage gwamnatin tarayya ta yafe mashi da iyalansa ko zai samu ya sarara a kabarinsa in kuka yi la'akari shi ma fa ya yi rawar gani a lokacinsa sako daga umar lamara da yana da rai da ba ma za a fara ba domin wannan cin amanar iyalansa ne me yasa aka bar baban gida shagari abdulsalamu gawan obasanjo me yasa ba a tuhume su ba ko dan su suna raye to ku sani mu dai talakawa ba ma goyon bayan haka domin zalunci ne Sako daga Dr. Yakubu Sa'idu. Gaskiya ba za a yi ba, saboda ba ma za a yi bincike a kan shi ba, tun da sauran shugabannin duk da suka hau tun daga IBB zuwa yau sun ci kuɗi. Me yasa ba a bincike su ba, ko kuwa shi kaɗai ne ya ci kuɗin Najeriya? In gaskiya ne su ma sai a bincike su na tabbata in har za a yi haka to kowa a cikinsu zai gane kuransa don ya yi sata. Sako daga Hauwa ya haya. To yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina na da abokan tattaunawar shi. Hassan Sardauna dan gwagwarmaya da yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya da kuma Malam Hassan Gimba Ahmed editan jaridar Leadership za su kammala muhawarar su akan kuɗaɗen da aka sace a lokacin mulkin marigayi Sani Abacha. Hassan Sardauna ya ci gaba da bayani kamar haka. Wallahi tallahi dan Najeriya ya kusan fidda tsammani wajen al'amuran eh, eh, eh, shugabancin najeriya na farko dai domin har yanzu dan najeriya yana kamfen da wutar lantarki ya yi kamfen da gina makarantu da hanyoyi da duk abin da ka sani infrastructure in ji bature tun ba a haife mu ba abinda ake kamfe eh, da shi don za a ci zaɓe kenan to ya ilahil alamina eh, wannan abu wanda yau shekara kusan hamsin kenan mutum in yi shekara hamsin yana fi tsari kwance allinya bai zama ciwo ba duk mutumin bature ya ce irin eh, full at 40 wato is full forever najeriya ba ta kamata kai mata wannan hangen ba in ban da wannan don tsautsayi ya ratsa wani abu ya faru a najeriya ya sa ka ga yau shugaba muhammadu buhari ya zo wannan kujeran da billahi sai sai dai hange ta da kuma kaddara irin ta ubangiji domin mutanen da ke gani ka dinga jin biliyoyi da yadda ake magana har ta addu'a ta biliyan hudu da digo shida kuma su ne za su je su gina makarantu ko su gina masallatai ko manya-manyan kamfatan coci kana ganin mutanen allah da annabi ne sun fika bauta sun fi ka komai akwai mutumin da na sani idan kana dawafi da shi ka gudu ka bar shi amma kana jin irin kudaden da suka karba to ya ilayil alamina me zai sa ka ce dan an zo an yi daga buhu har tukunya wai wani abu ma zai dame ni ni ayi yi min dan ai ni ba ni nake duban kaina ba ina kallon ƴaƴana da jikokina nan gaba domin yawancin 'yan najeriya suna tunanin me zan samu irin tunaninsu kawai shine ko yau in ka ji ana zagin shi shugaban ƙasa akan wannan harkan cin eh, eh, rashawa da hancin ai akan abu ɗaya ne kawai ni ne nake tunanin zan je wajen mai bani naira dubu goma to yau maina yana same ko yau maina shi ma yana neman na kai shi to kaga abin da bahaushe yake faɗi ran da baka da shi mai baka baka da baya da shi to tunaninka da na barawo ya zama ɗaya wannan shine tunani na akan wannan batun alhaji hassan gimba idan muka duba irin rubuce-rubucen ka a jaridun najeriya dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa kama daga lokacin da aka fallaso wannan almundahana da aka ce tsohon shugaban mulkin soja na najeriya janar ya yayi na waware kudaden kasar nan ya kai su kasashen turai ya ɓaɓɓoye su zuwa lokacin da aka fara dawo da waɗannan kuɗaɗen zuwa cikin najeriya zuwa har yanzu din nan da wasu turawa suke cewar akwai waɗannan kuɗaɗen kuma za su fara dawo da su ka gamsu da yadda aikin ke to na farko ma fa ina so mana matashiya da wannan abun ka san bahaushe ya ce wai mutuwa a tonon asiri ko shi yasa an ai mutuwa ma a gida sai a ce wai bango ya faɗi shi abacha nan fa ya mutu shi yasa ake ta gano wannan abun akwai wanda suka rike kasar nan fa da dama da mewa ma satan da suka yafi na abacha amma da shike su suna raye to kaga abun da ake cewa wai asirin su a rufe abun abacha an yi satan nan bayan shi an yi amma da yake abacha ya mutu kuma shi ne aka samu nashi to sai mu magana akan nashi gamsu an riga mun yi magana akan cewa kudaden da aka samu da farko da dama ma ba san da suka shiga ba su mutanen da suka suke rike da gwamnatin najeriya sun maida idan an samu mutum ya yi sata kawai a murɗe hannun shi ne a kwace su ma sai su a jihunsu amma ka cike ka ce ba a san da suka shiga ba bayan tsohuwar ministan kuɗi dr ngozi okonjo iweala ta ce sun yi hanyoyi da sauran ayyukan ci gaban ƙasar kudaden ka san ba wai sau aka karbi kuɗin nan ba akwai wani maganan wani kuɗi ne in particular da ta ce wannan ga abin da aka yi da shi kafin an kawo su abin da suke kira in trenches an kawo wannan an kawo wannan an kawo wannan da daman ba san inda suka shiga ba kuma kamar ita da ta ce an yi wannan da shi din ma misali a ɗauka ma hakan ne a ina suka samu approval don kudi ne wanda an ka zai shiga treasury sannan ah, in za ka yi appropriation za ka fita za ka yi majalisa national assembly su a ce ga abin da ake so da kuɗi kaza sannan su ce to an ba da izini wannan kada ya kamata a impeachment din shugaban kasa kai domin ba wai an samu wannan maganan ba so maganan kana kan cewa gamsuwa fi sabilillah babu wanda zai ce gamsu kamar yadda aka yi taɓanna a baya a najeriya haka dai kowa zai ɗauka sai dai yanzu za a bi wa jama'a kadunsu to wala hassan idan muka duba yadda shi kansa aka yi ta ya ɗiɗi da wannan batu na kudaden da ake dawo da su yanzu takamaimai idan da za a ce ga kudi an dawo da su ku 'yan najeriya masu rajin yaƙi da cin hanci da rashawa irin ku da su lasan gima masu sharhi kan al'amuran najeriya menene ya kamata gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta tsara don tafiyar da wannan kudin me za ku so ga an yi kudin nan da za su shigo yanzu alal hakika ka san halin da kasar nan take ciki musamman yanayin tsaro da makamantan abubuwa irin wayannan yau idan ka je arewa maso gabas za ka ga yara birjik a zane, ba uwa ba uba ba wani yan uwa ba kuma karatun to tun da yanzu an fara da samu eh, damar eh, dawo da zaman lafiya a wannan yakin kana sa ran yaran nan za su je karatu kuma kana sa ran aje ana da akwai asibitoci kai akwai hanyoyin da ma dama sun mutu a wayannan yankunan sannan ka koma misali kudu maso kudancin kasar nan wato wadda ake cewa south south ai suna da matsaloli da yawa su kuma irin kama daga irin wannan dattin menene na e, mai nan spillage wato na e, yankin ogoni da makamantansu suna bukatan a tallafa musu domin 'yan najeriya ne kuma kusan yanzu kudin shiga ana samar da mafi yawa kasan daga harkar fetur ake samu kuma aikin su yankin su ne ake samun wannan su ma suna neman a tallafa wato ina nufin a kayyade wani abu na cewar ga abin da za a yi ma mutanen yankunan nan mutanen yankunan nan bi suna bukatan taimako fiye da kowane yanki ma'ana share wannan da gwalan eh, sharan na mai sannan kuma nan arewa maso gabas a samu makarantu da asibitoci da gina hanyoyi ingantattu sai kuma irin karatu ya zamanto cikin mawuyacin hali a yau sai ka je yaro a ɗaya ana biya mai naira miliyan biyu naira miliyan uku ga makarantun gwamnati sun fi wa'ancan makarantun kudaden kwararrun malaman makaranta amma an ki a tallafa ma malaman su je tirenin su karo ilimi su dawo su samu abinda ake cewa irin smooth environment wato wuri inda za su ba wannan ilimin a yalwace da kuma kyautatawa domin jin daɗin kowane ɗan najeriya a wanda a kuɗi kalilan za a ba da wannan ilimin to malasan bari ka rufe mana wani shirin ya kake kallon makomar irin waɗannan kuɗaɗen da ma kuma yaƙi da cin hanci a najeriya to na farko wannan gwamnatin ta zo da alkawarin za ta samar wa matasa aikin yi ɗaya kenan na biyu kuma ba taɓa samun gwamnati wacce jama'a suke ba ta uzuri ba domin suna ga shugabanta ɗin da gaske ke zuciya ɗaya ne kuma yana neman ya taimaki talaka da ƙasa ɗin so duk wahalan da yanzu ake ciki da ake ga kamar abubuwa ba sa motsi jama'a suna ba ta uzuri to dole ne su hanzarta su yi abubuwa da jama'a za su ce eh ba mu yi zaɓen tumun dare ba domin fi la, yanzu mutane sun fara kokawa kuma ba za ka iya ka ce ga laifinsu ba na farko wannan kudaden an samu a dole a shiga ayyuka da ake kira kamar capital projects domin su ne za su ba da ayyukan yi kaga yanzu wannan kudaden da aka samu idan ka ce ka ba wa mutum babu abun da zai mishi amma idan misali aka raba masana'antu yanzu misali ka dauki depot depot na mai da ake wahalar mai din nan daga afafa zuwa mai 12 daɗin nan zaka ga an zo ɗiba mai duk hollow ne ya rike amma idan aka kakkasa depot kaga jama'a sun samu ayyukan yi economy ya watsu masu yin abinci ko a kai ne suna kaiwa sun san inda za su kakkai sannan kuma za a sa pipeline da za su shigo da sunan za a samu masu gadi amma kamar gwamnati da ta shuɗe zaka ga biliyoyin kuɗi suna ba mutum da ya kamar tom polo wai shine mai gadi to irin wayannan in ka duba yanzu mutanen eh, da ake kira idp masu gudun hijira na arewa masu abun nan yau akwai abubuwan da za a sa a waje wanda kowa zai samu abun yi in ka buɗe makarantu dole a ɗauki ma'aikata idan aka buɗe wani masana'antu dole a ɗauke su a ciki yanzu aka koya musu wasu ɗinki da abubuwa aka ba su kayan yi jari aka ba su aikin yi in mutum tela ne zai dauki yaro kaga an samu kari in kafinta ne zai dauki mutum biyu ko uku sannan kuma inda za su je su katako da su zare su ma sun samu jari za su je su su karo daga wani waje to haka za a samu bunƙasa wannan kudaden dole ne kada a je a kashe sha abin da ake kira wai overhead eh, civil sabon ana biyan shi aikin yau da kullum dole ne a samu ayyuka wanda jama'a za su juya domin tattalin arziki ya bunƙasa sannan fada da shi rashawa din ana yi sannan kuma abun zai dau lokaci amma kuma ba taba samun gaggawan lokaci kamar wannan karon ba in ka lura tun farko shi shugaban kasa ya ta kuka kan cewa matsalansa judiciary ne fannin alkalai shari'a to yanzu an shiga kansu na san cewa in tsoron allah bai shiga zuciyarsu ba tsoron buhari ya shiga zuciyarsu domin fi sabilillah dole ne yanzu su tsaya su yi abin da ya kamata yi kuma jos kwana-kwanan nan shi shugaban alkalan najeriya ga baki daya ya ce shari'a na cin hanci da rashawa a yi shi kullum ba da ba za a yi yau sai a daga wata biyu wata uku sai ka gani shekara hudu ana abu ɗaya ba ba to in allah da zuwa karshen shekarar nan za a ɗaure da dama sannan kuma kowa zai nasu za a da da kuɗaɗe da dama so maganan ma dola ya tashi dola ya hau dola ya kaza za a samu kuɗin yin baje daga jikin wayan na zaluman insha allah Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti marubuci ne ɗan gwagwarmayar kare hakokin bil'adama kuma malami a sashen koyon aikin jarida a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. A tattaunawarmu da shi akan kuɗaɗen da aka sace ma Najeriya a lokacin mulkin marigayi Sani Abacha na tambaye shi ko da gaske talauci ne da baibaye 'yan Afirka ya hana su tashi su kwaci kansu daga irin abubuwan tauye hakkin da shugabanni ke musu na sace musu kuɗaɗe suna kaiwa ƙasashen waje suna ɓoyewa? ni ban ni ban yarda akan cewa jahilci ko talauci bane yanzu in kin lura abin da ke faruwa a Brazil irin waɗannan matsalolin suka jawo yanzu ana maganan cewa wajen mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu za su fito su yi zanga-zanga saboda shugaban kasan ya sauka sun ce ana zargin shi da cin hanci da rashawa mutanen mu nawa ne suke fitowa don wani an zarge shi da cin hanci da rashawa su ci masa dole ya sauka in fact abin da ma mutane suke shi ne in mutum ya yi irin wannan abun sai a dawo ana goyon bayan sa a ringa cewa ana masa haka ne saboda ɗan garinmu ne ko kuma addinin mu ɗaya da shi ko kuma kabilan mu ɗaya da shi wato shine matsalolin da muke fama da su a nan wurin maganan talaucin da ke brazil kusan ya fi na yawancin kasashen afirka sai dai akwai ɗan bambanci ne saboda wasu wurare suna da masu arziki amma kuma mutanen sun fito sun yi zanga-zanga babban abin da ke damu shine kawai abubuwan da muka sa na kabilanci da kuma ɓangaranci mutum na fara magana sai ya ce ai saboda yana daga wancan ɓangaren ne sa a mashi haka sai ga cewa ko hukunci ne za a yi sai ga hukuncin da za a mashi ba irin wanda za a yi ido rufe ba ne ba wai jahilci ba ne irin wayewa da aka yi in kina bibiyan abubuwan da ke faruwa irin wayewa da aka yi ta kai mu ɗauki abin da ake cewa destiny mu a hannunmu to amma matsalan da ake samu shine an riga an cusa mutane duk wani abu ana kallon sa ta fiskan addini ne ko bangaranci wani abu na faruwa sai a ce ai saboda musulmi ne yasa ake masa wani abu na faruwa sai a ce ai saboda shi dan kudu ne shi yasa ake masa haka saboda shi dan arewa ne shi yasa ake masa haka dan kaduna ne dan lagos ne saboda shi dan kaza ne waɗannan abubuwan su ne suka ƙara kawo mutane matsala amma ba wai jahilci ko talauci ba hmm. talauci shi yake sa mutane su yi bore ma saboda an wa kan sa mutum yi abin da ma bai kamata ya yi ba to ba ba ba shi bane ba talauci bane kuma ba jahilci bane hmm. sai dai wannan abubuwan da aka sa mutane na sensationalism wato mutane su sa son wani abu saboda ainihin an hada addini ko kuma an hada kabila ko kuma an hada bangare na farko dai wannan kuɗin kudin kudin wanda aka sace aka kai musu inda a ce akwai abin nan ma dama da kotun duniya za a kai su a hukunta saboda sun ɓoye kuɗin sata amma tun da haka bai yiwu ba su dawo mutane da kuɗin su kashe su yadda ya kamata abin da ya kamata su kasashe irin waɗannan su yi shine su hana irin waɗannan kuɗaɗe zuwa kasashen su shine babban abin da za su yi su taimaka wa kasashe musamman na Afirka wanda yawanci irin waɗannan abun ya fi yawa a Afirka amma a ce kasar kamar Switzerland ta taso ta ce za ta zo Najeriya ta gina mana hanyoyi wani sabon mulkin mallaka kuma kenan yaya 'yan Afirka za su yi su da kansu su hana irin waɗannan abubuwa faruwa akwai kuwa duk mutumin da suka san yayi wannan abun su mashi a tire bi bore a yi zanga-zanga dole ya sauka a mulki ana yi a kasashen duniya da yawa an yi wannan abun duk shugaban da suka ga cewa ba abin da ya sa gaba in banda cutan kasa a yi masa zanga-zanga ya sauka da ana yi haka da najeriya ba ta kai wannan lokaci ba da haka mun wuce inda muke Malam Kabiru tun da tsarin demokradiyya ake yi a Najeriya kuma yawanci inda ake demokradiyya ana ganin talaka yana da dama yana da yancin ya bibiyi yadda ake tahiyar da mulki a kan shi yadda kuma ake ma kashe kudaden jama'a. Mm. Tunda demokradiyyar ake a Najeriya ba za a tuntubi talakan Najeriya a ji irin ayyukan da yake so a yi mishi da waɗannan kuɗaɗe da gwamnatin Switzerland take shirin maida ma Najeriya ba ko ko talakan Najeriya bai da ta cewa akan irin waɗannan abubuwa. wato talakan najeriya na da cewa amma abin da ke faruwa a representative democracy ba dole ne wai sai an koma an samu talakawa an yi magana da su a tambaye su me ake so ba abin da ake shine kowane a kowace karamar hukuma suna da kansila wadda suka zaba to shi kansila shine zai kawo matsalan yankin su a majalisan ainihin karamar hukuma a tattauna ga me ake bukata sannan a jiha akwai majalisun jihohi wadda yake a kowane yanki suna da ɗan majalisa da ke wakiltar su sannan a tarayya akwai majalisar tarayya wadda yake ita kowane yanki yana da ɗan majalisa da ke wakiltar su da yawanci abubuwan da za a yi wa mutane a ƙasa akan sa shi ne ainihin kasafin kuɗi to shi wannan kasafin kuɗi abin da ake kula da shi ne duk wani ɗan majalisa da yake majalisa aka kawo kasafin kuɗi zai duba ya gani cewa me da me da ne bukatun yankin shi wanda yake so a zo a sa su a wannan ainihin kasafin kuɗi na wannan shekarar na farko zai koma constituency shi wato mazaɓar shi ya tattauna da mutanen sa ya ga menene bukatunsu na wannan lokacin sai a duba cikin bukatun nan wanne ne mafi muhimmanci to sai ya yi kokari in ya je majalisa ya ga yadda zai yi a sashi a cikin kasafin kuɗi ya kamata mutane su gane cewa duk wani abun da ba a sashi a kasafin kuɗi ba zai wuya zai yi wuya in ba dai za a yi amfani da wani executive power ba a ce za a zo a ce za a yi muku wani abu wanda baya cikin kasafin kuɗi shi ne da mutane ya kamata su kula da shi 'yan majalisa su ne waɗanda ya kamata mu takurawa mu gaya musu shi ga abin da muke so a mana sannan su je su kai majalisa saboda a yi kokari a sashi a cikin kasafin in ba sashi a kasafin kuɗi wato bayan ba yadda za a yi a ce za a watar da shi talaka na da magana amma maganan da zai yi shi ne ya yi magana da ɗan majalisinsa ɗan majalisinsa ya ɗauki maganan ya kai shi ainihin majalisa yadda za a tattauna akan abin sannan a sashi a kasafin Malam Kabiru idan talaka a ce duk ya bi hanyoyin nan da ya kamata ya bi amma babu canji mm. babu abin da suka yi akwai mm. wani matakin da ya wuce wannan wanda talaka zai iya ɗauka domin ya tabbatar da cewa an kashe kuɗaɗen nan ta hanyar da ta dace hanyar da ta kamata akwai hanyoyi da yawa na farko akwai tabbatar da cewa duk abin da aka sa a kasafin kuɗi an aiwatar da shi in ba a aiwatar da shi ba mutane za su iya kai kara kotu ce ba a yi musu daidai ba kotu kuma ta duba da hukunta wanda ya kamata a hukunta in nan tsigewa ne a tsige shi in kuma ɗan majalisa ne suna ma da dama su yi kiranya kan shi wato demokarasi ya ba mutane dama amma kuma ya karbe ta wani ya ba su hannun dama ya karbe ta hannun hagu a matsayin su na talakawa abu biyu suke da shi na farko in mutanen da suka zaba suka ki su musu aiki sukan ba su shekara hudu ne bayan shekara hudu ba su musu aiki ba su canza su na biyu kuma su dawo da su wato kiranye in haka duk bai yiwu ba sai na ƙarshen wanda shine ya faru a kasashen egypt da sauransu mutane su yi su fito su yi zanga-zanga su ce ba su amince ba da a ce zaka bai wa gwamnatin najeriya shawara ko in ce shugaba muhammadu buhari yadda za a kashe waɗannan kuɗaɗe wata mm. shawara zaka bashi inda zan ba shawara ya yadda wannan kuɗin a sa su a bangaren ilimi da kiwon lafiya ni dai abin da zan iya cewa kenan saboda wayannan su ne za a iya cewa critical areas yanzu wanda yake wallahi kusan in ce miki bangaren ilimi da kiwon lafiya na kasar nan ya durkushe babu shi duk abin da ake faɗi sai dai mutane su rinka shaci faɗi kawai amma babu shi mu muna ganin sa a kullum saboda haka ni zan bayi shawara kuɗin nan a karɓe su a sa su a bangaren ilimi da kiwon lafiya kuma a tabbatar a tabbatar na ƙara maimaita wannan a tabbatar mutanen da aka bawa amanan wannan kuɗin sun yi amfani da su yadda ya kamata duk mutumin da ya amfani da su ya arzuta bukatar aiki a kan shi. To shi talakan Najeriya wata shawara za ka ba shi domin ya bibi wannan al'amari ya saka ido ya tabbatar waɗannan kuɗaɗe an sa su a hanyoyin da suka kamata. Na farko mutane su rinka zaɓe mutane masu amana, mutanen da suka duk kasan nan ba wanda zai ce wa a unguwansu ko a garinsu bai san mutum mai amana ba. Tunda ai shi kansa Muhammadu Buhari da muka ce yana da amana ba daga sama ya faɗo ba, a cikin mai fito. in mutumin da aka sani mai amana mutane su sa shi shugabance su sannan abu na biyu mutane su ringa sa ido a kan musamman kasafin kuɗi in an yi kasafin kuɗi mutane su mai da hankali a kansa me da me da mene a cikin kasafin kuɗin nan ne aka ware don a yi kaza shin bayan wata uku an ce za a yi kaza an aiwatar da shi in ba aiwatar ba su rubutu a jarida ko su faɗi a rediyo cewa ba aiwatar ba yanzu akwai hanyoyi da dama yadda mutane za su faɗi ra'ayinsu social media na nan akwai twitter akwai facebook akwai youtube ba wanda ya ce maka wasai ka biya zaka zaka faɗi ra'ayinka ka faɗa a lokaci kaza gwamnatin jiha ta ta ware kuɗi za ta yi abu kaza ta ce cikin lokaci kaza za a yi shi ba a aiwatar da shi ba me yasa ba a yi kaza ba mutum ɗaya ya ɗauka mutum biyu suka ɗauka dole gwamnan zai yi aiki sannan in minista ne minista ya ce za a yi kaza ba a aiwatar da shi ba sannan a kasafin kuɗi an sa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza bayan wata shida ba a gani ba ina kuɗin suke in ana irin waɗannan abubuwan ina tabbatar miki su kansu wanda suke shugabantar mu za su shiga taitayin sannan kuma su yi mutane abin da ya kamata. To, 'yan Najeriya ku tattaro, ku zo ku ji labarin ɗan iya akan matsayin Najeriya a duniya a fannin jin daɗin rayuwa. Ga gogon naku, Isa Lawal na Ikara. yau cikin surutan da ke nuna takaici na iske ɗan iya har ma na ji shi yana cewa lallai muna cikin kunci a Najeriya saboda kullum ake maganar ci gaba mu ake bari can a gidan baya na ce to kai dai ɗan iya fito fili ka yi min bayani ɗaya bayan ɗaya ya ce na ikar wani rahoto ne na ji daga majalisar ɗinkin duniya an ce cikin ƙasashen duniyan da ke jin daɗin rayuwa mu ne nan a baya baya in gaya maka abin damuwa dai rahoton ya ce Nigeria ce ta ɗari da uku a jerin ƙasashen da ke jin daɗin rayuwa alhalin ko Denmark ita ce ta yi na ɗaya. Kuma a haka duk da wannan damuwa 'yan majalisar Nigeria su suka bi kusan na ko'ina ɗibar zallar dukiya. Don an ce kuɗin da ɗan majalisar Nigeria zai samu a shekara ta takwaran shi na ƙasar Sweden ba zai samu ba sai ya kwashe shekaru goma sha biyu gangariya. Shi yasa ka iske ina ta gunguni da taɗin zuciya. Na ce gaskiya dan iya nima na ga wannan rahoto kuma ya jefa ni cikin tunani an ce ma dan majalisar dattijan Najeriya a wannan karni ya fi Barack Obama Amurka ko kuma David Cameron na Birtaniya daukan dauni ko kuma dai in ce albashin shi ya fi nasu nauyi idan aka ididdige na kowane yini kuma gashi rahoton ya nuna bangaren lafiyar Najeriya ma abin nan ya fi muni saboda kimanin yara dubu ɗari uku ne ke mutuwa sanadin cutar malaria a wannan zamani amma a denmark cutar ta malaria ba ta iya kashe mutum ko da ɗaya cikin shekara saboda tsabar tsantseni batun mutuwar yara daga haihuwa zuwa shekara ɗaya kuwa an ce guda hamsin da bakwai ne ke mutuwa cikin kowaɗanne guda dubu a nigeria ana ji ana gani kai a takaice dai ci gaban nigeria ta kowane fanni yana cikin wani hali da ba shi da daɗi idan za ka yi bayani dan ce ni abin da ke mun tukuki ma shine wai hatta na kasashen da yaƙi ya kacaccala musamman ma dai irin su libya da somaliya sun fi nigeria walwala don haka ne ma na ce tun da daular larabawa ta naɗa ministan da zai kula da jin daɗi ko farin ciki zalla to mu kuma ai kaga sai a naɗa mana ministan damuwa ko wahala saboda nigeria kusan kowanne mara ƙarfi yana rayuwa ne irin ta wanda aka yi mai ɗaurin talala shi yasa ma hatta na ma'aikatan ƙasar sai ka ga suna ta maula alalin 'yan majalisar ƙasa suna ta tattara tarin dukiya malala idan talaka ya yi korafi na halin damuwar da yake ciki sai ka ji sun ce ka koma ga Allah alali su suna ta siyan gidajen garari da motoci kala-kala kai ka ce Nigerian tasu ce kawai su kaɗai aka ce su je su sakata su wala na ce to dan iya Allah dai ya kiyaye ya kuma baiwa shugabanninmu da masu ruwa da tsaki ikon share mana hawaye don a gaskiya kasar mu Nigeria fa tana buƙatar buƙatar sauye-sauye kaga dai akwai buƙatar inganta sashin lafiya tun daga haihuwa har zuwa yaye matasan mu kuma lokaci yayi da za su guji dukkanin kayan maye su kuwa 'yan majalisar da ke tattare mana dukiya su tuna fa akwai kiranye don su ke ja ake kiran 'yan ƙasan nan da muggan sunaye sunayen da idan ka ji su kasan zagi ne kawai ake yi da jirwaye saboda haka dai gaskiya mu 'yan ƙasa mun gaji da irin wannan yaye-yaye za kuma mu haɗa kai kawai duk wani mai nunkufurcin na ka samu mu yi mai tawaye. Kai, kai, kai, Nigeria. Kai, Jamila, ai ba ku ne da kuka ba, bari ne in yi kuka 'yan Nijar ku da ɗari uku na ɗari da uku kuka zo mu ɗari da arba'in da biyu ha. gwamma Nijar da Najeriya wai gwamma Najeriya da Nijar a wannan dai wannan matsayin dai yan siyasa suna can suna ta masiwa an bar talaka cikin kunci Muhammadu Isu Allah ya sa kana ji kaji dai da da arba'in 142 Jamila mu ne da kuka ba ku ba ma saurare iyakacin shirin kenan a madadin Jamila Kabiru <laughs> wallahi wala kuka nake rai na ɓaci <laughs> da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Cheng da kuma waɗanda suka biyo mu ta facebook kama usman adam da muhammad abubakar da ilyasa adamu da abubakar abdullahi abubuwa kankara sai gobe da izinin allah ku huta lahiya da ma abubakar durku don muna godiya yau ta